tuwallu fa thamma wajhullahi wai duk inda kuka fuskanta jiha ce ta Allah maɗaukakin sarki Allah ke mallakanta shi ya halicce ta shi san Allah ya ga dama ya ce ku kalli baitul maqdis daidai yayi in ya dawo ya ce kuma a kalli <coughs> ka'aba daidai yayi to shi saura al-maqsud bil sai suka ce al wajh sifa ce cikin sifofin Allah maɗaukakin sarki yaya take sai ka ce yaya zatin Allah yake sai ce ai ba a san kaifiyar zatin Allah ba sai ka ce haka kuma ba za a iya sanin kaifiyar fuskar Allah ba wacce na Allah ba sai ka faɗa yadda aka faɗa to shi shikenan kada ka yi kokari ka yi bayani ko ka fassara ko ka ce ga kaifiya ana nufi da wajhullahi kuma zatin lahi zatin Allah madaukakin sarki abinda ake nufi kenan ana nufi zatin Allah madaukin sarki ana nufin sifa ta fuska ana kuma nufin jiha ta Allah ce shi ya hadace ta in ya ga dama ya ce ku fuskanci Baitul Maqdis in ya ga dama kuma ya ce ku fuskanci Ka'aba duk daidai ne shikenan ikra بسم الله الرحمن الرحيم ولي وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم ahlul kitabi kenan da mushirikai da nasada yahudawa da suka ce wa suka ce ita waladan subhana suka ce ai Allah yana da ɗa sai aka ce subhanahu tsarkaka tsarki da tsarkaka su tabbata ga Allah madaukakin sarki bal lahu ma fi samawati wal ardi Allah shi ke da mallakar sammai da kasai ma fi samawati <coughs> wa ma fi ardi da sama da kasa da abin da ke ciki duk baki daya mallakar Allah ce kullun lahu qanituna duk abin da ke cikin sama da kasa suna yi ma Allah biyayya to me zai sa a ce yana bukatan ɗa gashi kuma shine badi'us samawati wal ard mallakar da yake masammai da kasa din nan ba wai a'a mallaka ce ta wani sa a'a shi ya kirkiro su shi ya halicce su min ghairi misalin sabiq da babu su ba alaman su ba kamannin su Allah ne ya kirkire su ya halicce su wa idza qada amran kuma Allah madaukakin sarki yana cikin sifofinsa in yana son wani abu ya kasance fa inna ma hukun fa ya kulu. Allah madaukin sarki in yana son ya halici abu ya dauki lokaci sai ya ce ya halici sama da kasa cikin kwanaki kaza in kuma ya ga dama duk halittan ya ce kun fa ya kunu ya kasance kenan ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب هكا الله بركي سركي يا غدا ما يتي في سته ايام يا ما يتي يوم واحد يا ما يتي شكرا دبو يا ما يتي كن فيكون بين الكاف والنون كن فيكون wanda yake sifofinsa kenan me zai bukaci ɗaya kana bukatan ɗa ne saboda gazawarka saboda ɗa ya taimaka maka saboda bukatuwarka zuwa ga ɗa to Allah baya bukatan ɗa baya bukatan ɗa ya za a ce kuma yana da ɗa ko ɗa wa qala allazina la ya'lamuna mushrikan makka kenan da na ko ina waɗanda suke ba su sani ba ba su da littafi da za su san ilimi ba da za su san ilimin littafi Ke suka ce laula yukallimuna allahu ya ina ma da Allah ya zanta da mu ya faɗa mana cewa kai manzon Allah Muhammad bin Abdullahi manzanci ka gaskiya ne abinda ka taho da shi gaskiya ne au ta'tina aya ko wata aya alama da za ta zo ta bayyana cewa manzancin ka daidai gaskiya ne abinda kake akai gaskiya ne kazalika qala allazina min qablihim haka waɗanda suka gabace su suka faɗa haka yahudawa suka faɗa misla qaulihim kwatankwacin abinda waɗannan ke faɗa shi magabatunsu suka faɗa tashabahat qulubuhum zukatansu sun yi kama da juna zantuttukan su sun yi kama da juna har aka ce atawa sau bihi ko sun yi wasici ne wannan ce in kun in kaza ya faru ku ce kaza in kaza ya faru ku a'a ba wasici bane tashabahat qulubuhum zukatan su ne suka yi kama da juna tunanin ya kama da juna shi yasa abinda wa'annan suka faɗa wannan ma za su zo suka zo suka faɗa kad bayyana al'ayati tabbas mun bayyana ayoyi alamomi da ke nuna kaɗaitakanmu da gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabbatar da cewa shi manzo ne yoke nuna amma ga mutanen da suke da yakini suke da imani ilimin su kai har na yakini suka sakankance cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas akan gaskiya yake wannan maganganu da suka faɗa yana cikin abubuwan da suke fada shine wa yu'ayyidu hadhihi al-aya qawlu lahi ta'ala an mushrikil arab wa idza ja'atuhum ayatu qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata wa idza ja'atuhum ayatu in wata alama ta zo wata aya ta zo qalu sai su ce lan nu'mina lan ba za mu taba ba da gaskiya ba hatta nu'ta misla ma utiya rusulullahi sai mu ma an ba mu irin abin da aka baiwa manzannin Allah Allahu a'lamu haifu ya na risalatahu ai Allah shi ya san inda yake aje sakonsa manzancinsa dan me za a baku abinda aka ba manzannai kuma a baku an ba manzan Allah alkurani kuma a baku an ba na Musa a kuma a baku ai ba haka al'amarin yake ba ba yadda kuke so ba al'amura ke kasancewa ba wa qauluhu ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا هكا وإن تنسوك وسكفدا وإن سوك سكفدا قل سبحان ربي هل كنت إلى بشر رسولا الله مرة كسر كفدا ويتي وقال الذين لا يرجون لقاءنا وأن باسا بكاتا حدوا موسكتي لولا أنزل علينا الملائكة إنا ما دعا سوكمنا دا ملائكو أو نرى ربنا كومو ما مغا أبنجي مكيري كيري سألنا سيمو بعد gaskiya to haka suka tafi sunnar kenan tun daga kan yahudawa har lokacin aka da aka zo cikin Qurayshawa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ayoyin suka bayyana kenan inadi da taurin kunne babu wani makhluki babu wani malami ko wani annabi ko wani manzo da ya zo ya shimfida da'awarsa da wa'azinta da karantarwarsa bai hadu da cikas ba wani a zage shi wani a ci masa mutunci wani a kashe shi ba an ba mun karanta shekaran jiya yahuda su suka kashe annabi yahaya su kashe annabi zakariya annabawan Allah ne amma bai hana su kashe su ba iqra inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira wa la tus'alu an ashabil jahim ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء الله من ولي ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الله سركي yana jan hankalin mutane cewa a hankali da yahudu da nasara kar a bi hanyarsu kar a yi koyi da su kar a yi irin aikinsu shine allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ya ce inna musu allah maɗaukakin sarki arsalnaka mun aiko ka da me bil da gaskiya da kaɗaita Allah da addini mai tauhidi da imani da Allah da manzannansa da littafansa da ranar lahira da azaban kabari da siraɗi da mizani da littafai har zuwa aljanna ja'alana Allahu minhum aw ila an-nar a'adana min zalika bil gaskiya kenan tataccen tauhidi a kaɗaita Allah madaukin sarki bashiran wannan gaskiya da muka aiko ka da shi alkur'ani da tauhidi da imani yana yi ma masu bashiran albishir ne ga waɗanda suka yi imani da shi suka yi aiki na gari wa naziran yana kuma gargadi da waɗanda suka kafirce ma wannan gaskiya su daina kafircewa ɗin su dawo su ɗauki hanyar gaskiya su kaɗaita Allah su yi imani da annabawa da manzannai da littattafai da abubuwan da za su faru ranar tashin alkiyama wala tusalu an ashabil jahim dan me kake damun kanka ai ba ba laifin ka bane don wa'ansu sun kafirce sun shiga wuta ba za a tambaye ka dan me wa'ancan suka shiga wuta ba Allah ya san abin da suka su wuta kuma ya san ba laifin ka bane ba gazawan ka bane ba takaitawan ka bane sa'annan sai aka ce walan kowa ya sallan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin lan har abada lan tarda ankal yahudu walan nasara ba za su taba yadda ba sai dai in me hatta tattabi a millatahum waddu law tudhinu فيدهنون فلا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناء الخير معتد أثيم وتل بعد ذلك زنيم بزاس تبا يدابا سيكا بأدين سوء ba za su taba yadda su gaskata da addinin ka ba alabashi su bi shi dole sai sun nemi kai ka zo ka bi addinin su kai kana kiran su zuwa shirya su suna kiran ka zuwa bata kana kiran su zuwa tsira su suna kiran ka zuwa halaka qul ka ce inna hudallahi ka ce Allah fa da tauki yake cewa ka ce musu inna hudallahi tabbas dahir babu ko shakka shiriyar Allah huwal huda ita ce shari'a in Allah ce lallai shari'ar Allah ita ce shari'a to duk wata shari'a da ba ta Allah bace ba bata ce sunanta sa'an nan kuma sai Allah ya kawo wata matsala da take faruwa ga duk mai son duniya mai son kuɗi mai son mulki mai son shuhura mai son ayabe shi mai tsoron almajiransa mai baki ɗaya sai Allah ya ce wala inittaba'ta ahwa'ahum والله الواو موطأة للقسم لام كذا كذا ولا إن اتبعت أهواءهم كتشي كما كتشي والله إن كبي سوي سوي زوجي يرسو إن كبي مسان زوجي يرسو بعد الذي جاءك من العلم bayan abin da ya zo maka na ilimi na gaskiya na tauhidi na kadaita Allah in ka bar wa'annan baki daya ka bi masu soye-soye zukatansu Malaka min Allah min waliyyin wala nasir wallahi baka da wanda zai jibinci al'amarinka baka da wanda zai taimaka maka haka ake magana da annabawa haka ake magana da manzannai da bayin Allah na gari duk wanda ya san gaskiya ya bar gaskiya saboda ai dama mun kirga abubuwan da ke sa bar gaskiya ko kana son kuɗi kana son mulki makami sa'an nan kana son tara jama'a kana son suna a ce ai wane kaza da kaza ne kana tsoron almajiranka ka faɗa musu gaskiya su yi mata waye baki ɗaya ba haka bane ba waɗannan su ne guda shida ne na manta na shidan waɗannan abubuwa su ke hana mutum faɗar gaskiya ko ya san gaskiya shi ya taki saboda waɗayan waɗannan abubuwa sai Allah ce wallahi bayan wannan gaskiya da ta zo ma alkur'ani in manzon Allah ne a taura in annabi Musa linjila in annabi Isa da bayan Allah na gari da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da malaman addinin musulunci da masu wa'azi da masu karantarwa da masu lakcoci da masu ko menene duk wanda ya karanta gaskiya ya ganta ya santa ya kuma batta dan ya bi son zuciyan wani aka ce wallahi malaka minallahi min waliyin wala nasir ka tafi ka je kai gaban kanka ka je waɗanda suka sa ka kauce ma gaskiya ɗin nan ka je su yi maka gata ba ka da wata gata daga wajen Allah madaukakin sarki ba kuma wanda zai taimaka maka wannan qadiyya ce gairu qabilatin lin niqash wannan matsala ce da ba ta karbance ne na ce Allah ne tabbatar da wannan abin in kana so ka zaban ma kanka abin da kake so in alkhairi kake so to duk sa'an da ka san gaskiya kada ka boye don wani ba a ce ka gallaza ma mutane ka takura ma mutane ba a'a wa kulu nasi husnan ya dauka ko ya dakar ya kar ya dauka amma saboda kana tsoron shi ka kauce ma Allah madaukin sarki ma'ana ka fi tsoron shi da Allah ke na madaukin sarki in ba ka yi hankali ba sai an shiga cikin shirkun fil khawf allazina atainahumul kitaba wayanda muka baiwa littafi at-taura kenan ko linjila at-taura kenan yatluna haqqa tilawatihi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san ba su duka ne suka lalace ba akwai mutanen kirki a cikin su kamar su Abdullahi ibn Salam suna karanta at-Taura dama Yahudawa illan su da at-Taura gwaya ɗaya ce sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka fito karara a cikin attaura da bayanin manzancin manzon Allah da ba da attaura na goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka haka linjila wa mubashiran bi rasulin ati min ba'di ismuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qala illar su yahudawa kenan da attaura shi yasa ke su share sifan manzon Allah su canza sifofin manzon Allah su canza inda aka yi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sun san gaskiya manzon Allah gaskiya yake manzon Allah ne kuma ya taho da gaskiya ne ma'ana littafan da suka gabace shi duk sun tabbatar da haka to amma su ba sa so ya za su yi sai su koda littafin ba zai yiwu ba sai su yaya a'a sai su bi inda sifofin manzon Allah yake sai su rinka caccazawa suna ciccirewa ayoyin da suka dace da eh, shari'ar musulunci sai su ɗauki hannu sai su ɗauki abu su rufe ba sa son a gani don a ce alkur'ani abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da shi ya dace da abinda ke cikin attaura da linjila na usulun aqaid mana asalin aqida ta Allah madaukin sarki da imani da manzannin Allah madaukin sarki da imani da ranar lahira da imani da aljanna da wuta da sirati da duk baki ɗaya waɗannan littafan da suka gabaci alkur'ani sun tabbatar da haka sai kuma alkur'ani ya zo ya faɗi wannan maimakon su ɗauki wancan abin ya musu shirya su gaskata alkur'ani su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi hasada ta sa ta hana su bin wannan sun yadda su halaka da hasada albashin su bi gaskiya yatluna haqqa tilawatihi ula'ika yu'minuna bihi su ne suke bada imani da shi da alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiya ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون duk wanda ya kafirce da alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da littafin da aka saukan masa a taura zamanin masu a taura linjila zamanin masu linjira alkur'ani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kafirce da wannan littafi samawi fa ulaika humul khasiruna su ne tababbu hasararru ba za su cimma nasarar su ba har abada iqra zid عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفع Ya bani Isra'ila يا بني إسرائيل يا كو أن النبي أكوبا يا بني نيجيريا يا بني هذه الأمة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص saboda ni'imomin ba bani Isra'ila kaɗai, Allah ya musu ba a'a su ne da suka butulce ma ni'imomin shine ake kiran sunansu. ana tunatar da Yahudawa yanzu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana tuna musu ni'iman da Allah ya ma iyayensu da kakanninsu kai ma Allah ya ma ka ni'ima da kakanninka ba wanda zai iya fadi farkon kakan shi da ya shiga musulunci kowa ya samu kanshi ne cikin musulunci wannan ba ni'ima bane Allah ya baka ni'iman addinin musulunci ya baka lafiya ya baka ilimi ya ba wannan mulki ya ba wannan kuɗi ya ba wannan duk ni'ima ne to abinda ake so uzkuru ni'imati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da ni'imta a gare ku ina ma nan tunawa ka tabbatar da zuciyarka ka fada da harshenka Sa'an nan ka yi aikin da ke tabbatar da cewa kana gode ma Allah a kan ni'iman da ya baka in Allah ya baka ni'iman ilimi wa amma bi ni'mati rabbika fa a aga kana aiki da shi in Allah ya baka ni'iman dukiya aga kana ciyarwa in Allah ya baka ni'iman mulki aga kana yi ma mutane alfarma ta gaskiya kana fitar musu hakokin kana kana da ku kana ba kowa hakkin shi in Allah ya maka ni'iman kaza aga kana bada shi in Allah ya miki ni'iman kyau ni'iman gata ni'iman dukiya aga duk baki ɗaya. ana gode ma Allah a tuna a cikin zuciya Allah ya yi min ni'ima Allah na gode ka fada da harshen ka Allah na gode sa'annan kuma ka yi aikin da ke tabbatar da cewa kana gode ma ni'iman da Allah ya baka to in za mu fito da ni'imomin kowace ni'ima za ka ga in neman ilimi ne ya za ka yi sai ka yi girman kai a'a sai ka tuna wani ba shi da ilimin Allah ya baka kyauta Allah ya baka ba don karfinka ba ba don iyawanka ba ba akwai wanda ya fi ka iya surutu akwai wanda ya fi ka karfin kaza akwai wanda ya fi amma Allah bai bashi wannan ilimin ba sai ka gode ma Allah sannan ka amma bi ni'mati rabbika fa hadis ka ce alhamdulillah Allah mun gode Allah ai min gata Allah ai min komai Allah ai min kaza da kaza sa'annan ka zo ka Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kafirce da wani littafi samawi fa'ula'ika humul khasiruna su ne taɓaɓɓu hasararru ba za su cimma nasararsu ba har abada iqra عن نفسه شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يا بني إسرائيل يا كو أن النبي أكوبا يا بني نيجيريا يا بني هذه الأمة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب saboda ni'imomin ba bani Isra'ila kaɗai Allah ya musu ba a'a su ne da suka butulce ma ni'imomin ne ake kiran sunansu ana tunatar da yahudawa yanzu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana tuna musu ni'iman da Allah ya ma iyayensu da kakanninsu kai ma Allah ya ma iyayenka ni'ima da kakanninka ba wanda zai iya fadi farkon kakan shi da ya shiga musulunci kowa ya samu kanshi ne cikin musulunci wannan ba ni'ima bane Allah ya baka ni'iman addinin musulunci ya baka lafiya ya baka ilimi ya ba wannan mulki ya ba wannan kuɗi ya ba wannan eh, duk ni'ima ne to abinda ake so uzkuru ni'imati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'iman da ni'imta a gare ku ina ma nan tunawa ka tabbatar da zuciyarka ka fada da harshenka sa'an nan ka yi aikin da ke tabbatar da cewa kana gode ma Allah a kan ni'iman da ya baka in Allah baka ni'iman ilimi wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis aka kana aiki da shi in Allah baka ni'iman dukiya aka kana ciyarwa in Allah baka ni'iman mulki kaga kana yi mutane alfarma ta gaskiya kana fitar musu hakokin kana kana da ko kana ba kowa hakkin shi in Allah miki maka ni'iman kaza aka kana bada shi in Allah miki ni'iman kyau ni'iman gata ni'iman dukiya aga duk baki ɗaya. ana gode ma Allah a tuna a cikin zuciya Allah ya yi min ni'ima Allah na gode ka fada da harshen ka Allah na gode sa'annan kuma ka yi aikin da ke tabbatar da cewa kana gode ma ni'iman da Allah ya baka to in za mu fito da ni'imomin kowace ni'ima za ka ga in neman ilimi ne ya za ka yi sai ka yi girman kai a'a sai ka tuna wani ba shi da ilimin Allah ya baka kyauta Allah ya baka ba don karfin ka ba ba don iyawanka ba ba akwai wanda ya fi ka iya surutu akwai wanda ya fi ka karfin kaza akwai wanda ya fi amma Allah bai bashi wannan ilimin ba sai ka gode ma Allah sannan ga amma bi ni'mati rabbika fa haddis ka ce alhamdulillah Allah mun gode Allah ai min gata Allah ai min komai Allah ai min kaza da kaza sa'annan ka zo kana ilmantar da addinin kana ilmantar da mutane kana koya musu abinda zai tsirar da su kana kautar da su abinda zai halakar da su in mulki Allah ya baka ya za ka gode ma Allah sai kai girman kai sai kai ta zalunci kana zalunta mutane a'a Allah ya baka mulki ya baka kalma kana iya fada a ji sai ka duba wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik Allah ya baka mulki ba ya baka mulki ne don kafi kowa kyau ba ko don kafi kowa karfi ba ko don kafi kowa iyawa ba ko isa ba a'a ganin dama ne Allah ya baka don ya jarrabe ka ya gani to kenan wannan mulkin sai ka ɗauka kana taimaka ma mutane a addinin su kana taimaka ma addinin ka kana taimaka ma kasarka kana agaza ma waɗanda ba su da hali waɗanda suke talakawa ba su da gata sai ka zamo gatan su haka sayyidina abubakar ya fada haka sayyidina umar ya fada ana naɗa shi khalifa yace to kun fa nada ni khalifa ba don na fi ku ba to daga yau ku sani duk wani raunan nefa mai karfi ne sai na kwaco mishi hakkin shi na bashi duk wani mai karfi ya sani fa yau raunanne ne sai na kwaci hakkin talakawa na ba su mulki kenan haka ake so adalci ake so a cikin mulki don Allah ya baka kuma iya magana ne fa ya za ka yi in mace ce Allah ya bata kyau in kai ne Allah ya bata in mace ce Allah ya bata kyau ya za ta yi ta yi aiki ta gode ma Allah ta tabbatar da cewa duniyar nan da kike gani duk inda kika kai ko inda kowace ce ke kin fi wani wata kyau wata tafi ki kyau kin fi wata arziki wata tafi ki arziki kin fi wata tsawon rai wata tafi ki tsawon rai duk abin da ke ciki din nan ki san akwai wacce kika dara akwai wacce ta dara ki to menene zaki sai ki tawadu'anci wannan kyan zaki dauka ne mijin da je biya sadaki akai salatin annabi shine zaki dauka ki masa biyayya da shi ki masa ki shimfida masa rayuwa wacce zai ji dadin rayuwa da wacce zai ji dadin rayuwa da ke ya tabbatar da cewa lallai kina da albarka Allah ya baki kyau wannan ta ce don Allah malam ya za ta yi ta koyi hakuri ta yi ta rayuwa da ta iya ta rayu da mijinta zaman lafiya ta ce kuma don Allah wani irin ayyuka za ta mace za ta yi ta samu shiga aljanna sa'an nan kuma ta ce yaya zan yi na zama mai cikakkiyar biyayya ga mijinta wa'annan su ne tambayoyi guda uku da sai ya za ta yi ta zama mai cikakkiyar biyayya mai ga mijinta don ta samu tsira ranar lahira don Allah take so wai a bata fatawa to wannan tambayar ai tambaya ce ga darul hadis baki daya ba na mutum daya bane ko saboda wayannan tambayoyi tambayoyi ne da da za su fari zamanin sahabbai sai an nemo ainal badariyuna ina wayanda suka yakin badar ba matsala ce da ta shafi mutum daya ba to sai a ce a kashin gaskiya wannan takardar tana bukatan darasi ciya za ta yi ta samu cikakkiyar biyayya ga mijinta sai a ce yaya mijin shi kuma yake mu'amala da ke kowa yana son in an yi bayar ya ga an bashi shi ma kowa yana son sai ta yi ita tana son ta yi biyayya tana son tana kokarin yin biyayya sai ta mijin wanda baya gani ne baya kulawa ba zai bata ba zai mata yanzu an tashi kan hakoki ko hakoki <laughs> kowa na samun hakkin shi yadda ya kamata ko har sama da ya kamata to ya aka yi zamantakewan har yanzu kuma komai yake da yake da rikicewa to irin waɗannan suna bukata fatawa ɗaya a zama ɗaya ba zai magance wannan ba abinda mutane ke so kenan a Najeriya ko Kano mas'alar da take bukatar shekara sai a ce a warware ta zama ɗaya a bada fatawa fatawa malam nayi kari cikin sallah sai a ce yi kabli ibadi nayi rage a ce yi kabli nayi kaza gyara sallah azumi ya lalace ko azumi ya wannan fatawoyi kenan ake fada amma abin da ya danganci rayuwar zamantakewa ko rayuwa ta yau da kullum sai an ɗauki lokaci tarbiyya kenan yanzu wannan tambaya tana bukatar tarbiyya kenan tarbiyya kuma ba ta yiwa yau kaɗai to kuma duk yadda za a tarbiyyantar da ita mijin in ba a tarbiyyantar da shi ba bangare ɗaya ba zai iya ɗaukan hannu ɗaya yana ɗaukan jinka ko amma Najeriya hannu ɗaya yana ɗaukan jinka dole eh, ya zai dole ya ɗauka in bai ɗauka ba sai dai a tafi a bar shi ba haka bane ba Yadda suke so a koya musu yadda za su rayu mazan su ma suna bukatar a koya musu yadda za su rayu don ba yadda za a yi mace ta zama tana da ladabi da biyayya mijin bai kula ba baya baya mutuntawa baya kaza kaza kaza ta iya ta ci gaba da yi yana da wahala yar adam ce dan adam ne haka shi ma yana kulawa da ita yana yi mata komai da komai ya zama da ita kuma ba ta tana nuna ji da kai tana shi ba yadda za a yi shi ma zuciyarsa ko rasa iya dauki wannan yasa wa'annan matsaloli ne da suke bukatan tarbiyya yau da gobe ana jin karatu satuttuka ana zuwa ana tambaya ana fatawa ana nuna yau ayi kaza satin na akwai kaza waɗanda za su yi wannan sun take wannan haƙƙin har suna tafiya ɗaya bayan ɗaya waɗanda kenan kuma suka zo kalban ma ba za a shaurare su ba an'amtu alaikum ni'iman da na yi muku wa anni faddaltukum ala alalamina ku tuna fa ni na fifita kakanninku da iyayenku akan mutanen zamanin su haka kuma mutanen Najeriya ko mutumin Kano ko mutumin Katsina ko mutumin Zara ko ina kake faddaltukum alal alamina Allah ya fifita iyayenku akan wa'ansu su Allah ya fifita musulmai Allah ya sa musu haske Allah ya sa musu kaza kaza kaza zaka ko taro aka yi in shi ma dan arewa ne amma arne zai sa babban rigan ya sa hulan ya sa komai sai dai ba su sa rawani zai sa babban rigan kuɗi ne ka bayar za a baka zai sai zanna bukar zai sai menene da menene dara kana kallon shi cikin al'umma ka san wannan daban yake babu haske na imani tare da shi ba haka bane ba kana kallon ta ita ma ta daura a tabbar ta yi komai da komai kana kallon fuskarta za ka ga wannan akwai bambanci akwai duhu na kafirci da na shirka babu haske na imani wattaku ku ji tsoron yauman wata rana wani yini Allah yana maimaita waɗannan abubuwa wattaku yauman turja'una fihi ila Allah wattaku yauman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku ji tsoron wata rana da za ta zo dole ne kuma za ta zo ba makawa ba inda zaka ba yadda zaka yi ka kwace kanka in matsala ta matsala in rayuwa ta rayuwa ba wuta ba wuri yayi zafi wannan yana da kuɗi azumi ya kai ya je saudiya ya umra wannan ya je ingila wannan ya je kaza kaza kaza in matsala za ta faru wannan ya gudu wannan rana in ta zo ba wanda zai fita a cikinta ba wanda zai fita a cikin ba wanda zai kauce ma wannan rana ba inda zaka namiji ne ko mace fari ne ko baki kowa ne ne rannan kuma ba ruwan kowa da ke ba ruwan kowa da kai mijinki ba yadda zai da ke yana ta kansa ne ubanki ba yadda zai da ke yana ta kansa ne ma'ana kaza haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Fatima ya wacce ya kaza kaza duk abin da kuke so ku roka a duniya in ina da shi zan baku nerori ne ga su abinci ne ga shi alfarma ne ga gashi ayi muku har aka zo ranar lahira to kowa aikinsa ne zai kwace shi ba kada ku zo mutane su zo min da ayyuka su zo ranar lahira da ayyuka ku zo ku ce ku kuna da dangantaka da ni ce sai aiki kadai shine ku yauman la tajzi nafsun an nafsin shay'a babu wata rai da za ta wadatar ba wata rai wani abu babu wani makhluki da zai wadatar ba wani makhluki wani abu kowa ta kansa yake yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi sai Allah ce li kulli mri'in minhum li kulli mri'in minhum hadhihi al-kulliyya yadkhulu fiha kullu an-nas kullu ri'in da malaminka da almajirinsa da mai gidanka da babararsa da mai siyasanka ka da kazaɗinsa da wane ne su duk suna cikin kullum ri'in li kullum ri'in minhum ma izin sha'an yugunihi wallahi tallahi yadda kaga an ɗauke mutum an saka shi cikin kabari ba wanda ya masa gata a ce ai wannan yana da gata a bar shi falon mana a bar shi gidan mana sati uku aka za a ɗauke shi a ji a saka shi cikin kabari kowa ya tafi ya bar shi me ke cikin kabarin ba wanda ya sani dan ka shi zai saka ka uban ka zai saka ka kowa masoyinka ba shi zai dauke ka ya saka macizai ke ciki wuta zaba ke ciki ni'ima ke ciki dole ne a je a saka mutum haka to an je an saka ka akwai wanda zai zauna ya yi ma kara ya ce sai da yamma zai tafi ko zai kwana uku yana karanta maka ana saka ka kowa na Allah Allah ne a wanke hannu a kama hanya a tafi a barka to tun daga rannan ka rabu da kowa kenan kowa ya rabu da kai sai aikin ka haka za a wayi gari ranar tashin alkiyama za a fito a cikin tsoro za a je a tsallake siradi har a je fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri yasa tun daga yanzu ki tabbatar da cewa Allah kadai kike bautatawa ki tabbatar da cewa manzon Allah kadai ke ma biyayya ka tabbatar da cewa Allah kadai kake bautawa ka tabbatar da cewa manzon Allah kadai kake ma biyayya to yaya za a yi haka ya faru kuma an san rayuwa ta kasu kashi biyu rayuwar nan da namiji da rayuwar ɗaya mace ɗa namiji za shi yi makaranta za shi karatun soro za shi wajen wa'azi za shi menene da menene ya mace kuma tana gida tana gida wajen iyayenta kuma ba wanda zai kafa makaranta a gidan shi arzikinta shine in ta fita gidansu ta je aure hannuwa ta shiga hannuwa ta shiga shine aqidanta shine addininta shine abin da za ta yi ta har ta je ta hadu da Allah madaukin sarki in ta hadu da mai son kaza sai ya saka ta in ta hadu da mai son kaza sai ya saka ta to sai amaka ce sai karki fada da shi ki roke shi ki ce zaki masa dukkan biyayya fiye da yanda yake so amma alfarma ɗaya kike so ya nuna miki mai manzon Allah ya koya mai manzon Allah ya ce ki to ashe wannan magagadun ma ba akwai ba ba ba dabara akwai sauran dabara to sai aka ce to in ta ce duk biyayya zai maka fiye da yadda kake so amma saboda Allah ka nuna min me manzon Allah ya koyar ce ayi sai ɗauko abin da ya ɗauko ya ce ga abin da manzo Allah ya ce ai ta kama tana ta yi har iya rayuwarta to ya za ku ce da ita ba ta da yadda za ta yi ta tabbatar da san gaga inda kuskure yake hanyar fitilar kenan hanyar kenan za ta sani kuma ta gama shi da Allah Allah ce fasalu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamuna ga ahlaz zikirin ta tambaye shi ce ga abin da manzo Allah ce yayi ko ƙarya ya mata ko da gangan ko shi ma bai sani ba shi ma haka aka ɗora shi sai ta eh, <laughs> liman da daɗi ba daɗi ko shi yasa ya mace rayuwarta yana da hatsari rayuwarta tana da hatsari ba za a bata izini ta ba ba za a bata izini ta je kaza ba ba za a bata izini wani gidan ma ba a yadda a ji radio to ta ji dabaran da aka ce zai maka biyayya tsakani da Allah fiye da yadda kake so amma abin da nake so dan Allah ka dora ni akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, ai ga tafa a tannan manzo Allah ne kawo daga manzo Allah ne aka kawo shi shikenan tai murna ta karba tana yi har iya rayuwarta ya za ku yi da ta ku ta tauta ina ya zafi shi ku saka tauta ko to ya za ta yi eh ga malami ta tambaye shi ma to ina za ta bi malami ne shi ne malaminta sai ce to zan je tambayo miki sai zai tambayo mata yace ga abin da aka ga abin da zaki yi to sai ta yaya ta fita ai ta fita daga zaran ta tambaye shi don Allah lokacin da za a daura aure mai ake ce maka bayan an daura aure to daga yanzu da ci da sha da tufatarwa da ilmantarwa kulawa da addinin ta yana hannuwa yana hannun malamin islamiyya yana hannuwa yana hannuwa kamar mai ta yana hannuwa yana hannun mijinta in ya sani ya yi mai ya karantar da ita in bai sani ba ya kai ta ya kawo wanda zai karantar da ita in ba zai kawo ba ya kawo mata mace ta karantar da ita in babu mace da za ta karantar da ita a kawo namiji ya karantar da ita a kan ana gani in ba namiji da zai zo ya karantar da ita sai ya dauke ta ya kai makaranta inda mata za su karantar da ita in babu makarantar da mata za su karantar da ita sai ya kai ta inda maza za su karantar da ita to in ya kiya kuma fa sai ta yaya sai nemo mai kana bacci baka ji abin da muka fade in ya kiya wai sai zai nemo ilimi ya zo koya mata to ai tun daga farko aka ce wannan sai ya kiya bai yadda ta je makaranta ba makarantun nan ai kaza ba a yadda da su ba ai kaza kaza ne to ya za ta yi shari'a ta bata daman me ta je ta nemi ilimi in ya wannan matakai duk gashi nan mun kawo su ya ce ni shi bai yadda ma ta fita ta je makaranta ba ya za ta yi eh a ina mana shi za ta matsawa da za ta iya matsa mishi a kai wannan matakan eh ya za ta yi dan Allah saboda a san abubuwan da ake fada ba kowace kalma za ka fada ka gama hukunci ka gama ba eh shekaru kusan ashirin mun tattauna wannan matsaloli mun sha tattauna su ai yanzu ilimi ya shiga ko ina ana karatu radio na ce a kano akwai gidan da radio ma baya shiga to wannan tsohuwar matar ya za a yi da ita kuma kulle take ba ta fita an ce mata kulle shari'a ne wannan daidai ne kulle shari'a ce kulle shari'a ne to amma kuma zama cikin jahilci kuma fa ya za ta yi eh wai tun da sa take sai ta hakura ta yi biyayya ta zauna cikin jahilci ba haka ya ce ba haka ya fada ai ba ka da iko ka hana shi fada don da kai ma ba mai iko ya hana ka fada wai sai ta hakura tun da karkashi sa take in ta ce za ta fitar je makaranta ko ba da izini sa ba zai sake ta ko fitina za ta tashi wannan ba karamar mas'ala ce ba fa ba karamar mas'ala ce da ya za ta yi kai kana zaune ne ai kaza ne ai kaza haramun ne ai kaza bid'a ce ai kaza kaza kaza kai ka san abubuwan da ke gudana a cikin rayuwar gashi ne duk matakan mun dauko ba haka bane ba sai ce shi bai yadda ta fita ba bai yadda da makarantu ba bai yadda ta je makarantar ba in kuma ta kiya ta fita zai sake ta in ya sake ta kuma aure yana da yana da sauki ko ya za ta yi ya sake ta eh. ya ce sai ta fita hakan ya sake ta to ba sake ta zai ba masifa zai za ta sha kai kuma ka ce me eh eh ya ita ina ka bi aka hau eh oh, wanda wanda ya daura auren matarsa tana cikin masifar da ya fi hafi wanda wannan ke ciki eh? eh to shi me yasa ya hana zuwa makarantar sai su ce A su fita zuwa makarantar akwai hatsari akwai fitina akwai kaza kaza kaza kaza ba haka bane ba to shine she shehu usmanu ya ce mace ta zauna ba ta san Allah ba da manzansa ba ta san yadda ake iya sallah ba tana zaune cikin kulle hatta mutu ba ta iya sallah ba ta san ma tauhidi ba balle ta kadaita Allah ba haka bane ba duk wanda bai san tauhidi ba zai kadaita Allah sai wacce kuma ita ta fita ta je koyon ilimin ta je ta koyi yadda ake sallah yadda ake alwala yadda ake tauhidi yadda ake ta Allah sanadiyar fita sai ta je ta fada cikin hatsari ko da gangan ko matsala ta faru ko menene dai abu ya faru yace kaga in an zo ranar ba ana goyon bayan fitina ba ce ana aunawa ne sai usman abin da ya faɗa kenan yace kaga ranar lahira in an zo wannan kai tsaye za ta wuta haka shi usman yace kai tsaye za ta wuta bata san tauhidi ba bata san addini ba bata iya sallah ba tana zaune ne cikin kulle yace kai tsaye wuta zata. wannan kuma in ta zo sai a auna aikinta da laifinta ba haka bane ba sai a auna laifin da ta yi da ilimin da ta samu tana bautawa Allah tunda ta samu ilimin tana bautawa Allah ta ta san tauhidi ta san bin sunna ta san yadda sallah za ta gyaru ta san yadda sallah za ta lalace ta san wannan kaza ba ta same su ba tana yi ba to ranar lahira aka ce wannan tana zuwa wuta wuta za ta shiga tsaye wannan ko za sai an auna aikin ta tukunna a gani wanne ne yafi sauki wanne ne yafi daɗi wanne ne yafi daidai wanda za a yi mai wanda har an yadda an tirafi tana da aikin da za a auna in aikin kirki ya rinjaya sai ta je in aikin sharri ya rinjaya sai a je a ladabtar da ita alabashin a dawo da ita fa wanne ne yafi to shi yasa waɗannan mas'aloli ne da mutum ɗaya ba zai zauna ya tabbatar da su ba mas'aloli ne da ya kamata a tara musu waɗanda suka yi yakin badar to kamar Kano yanzu aka ce maka ga matsalolin da suka damu al'umma jama'a ana so a tara manyan da za a tattauna a samu mafita sai ka dauki torch light ka je kana yawo idan za ka gani idan za ka samu eh to ku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha adlun ai ba za a karbi fansa ba ba wanda zai fanshi wani ɗa ba zai fanshi ubansa ba uba ba zai fanshi ɗansa ba duk soyayyar da ke tsakanin uwa da ɗa kowa ta kansa yake wala tanfa'uha shafa'atu ba wanda zai iya ceci wani sai in Allah ya ga dama ceto na da sharuɗa sharaɗin shine Allah ya yarda da kai annabi ne kai manzo ne kai bawan Allah ne na gari kai Allah ya yarda da kai ya baka izinin ceto ya baka mutum ɗaya ne mutum dubu ya baka ya yarda da kai ya baka izinin ceto izinin ceto kaɗai aka baka baka isa ka ceci uwarka ko ubanka ko matarka ko danka ba fa wanda zaka ceton zaka yi maceton shi ma sai in Allah ya dace ya ceci wane da wane da wane da wane da wani ai ma alfarma an baka zaka ceci mutum dubu ko miliyan amma baka da ikon ka zabo waɗanda kake so ka cece su sai waɗanda Allah ya baka izini da wane da wane da wane an baka izini ka cece su in matanka ta shigo ciki ko ɗanka ko ubanka ko mabokinka ko menene to an sa'a in ba su shigo ciki ba baka isa ka canza ka ce ga wanda kake so ba in za ka yi haka ma aika ma baka isa Allah baka cancanci Allah baka ceto din ba wala hum na kuma ba za a taimaka musu ba ba za a bar su yi taimakekeniya ba an fahimta iqra قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين أن طهرا بيتي للطائفين والعالمين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ ابتلى إبراهيم قرأت محمد أيوب ذكي ذكي كويانه Eh? eh shi ne eh, ka tafi wancan karatu muhammad ayyub wani mutumin indiya ne lokaci tare muka yi karatu jami'ar islamiyya su shi mahaddaci ne shi ne yake yawan karatu har yanzu suna kawo karatun shi eh, <laughs> shi ne yake kwaikwayon shi ya iya karatu sosai to amma lokacin da yake ɗalibi ne na karatu mu duka muna karatu jami'a tare da shi akwai manya-manyan malamai lokacin ba a ɗauki karatun shi komai ba ne da tafiya ta tafiya ya zo ya zama kowa ya tafi saura su kuma yanzu su ne suke karatu suke sallah masallacin annabi madina su ne mahaddatan alkur'ani a ciki <laughs> salon karatun sai yake koya da yake mun an rayu da shi din nan sai ga ana ganin wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna wa iz wa ka tuna ka ambaci sa'ata lokacin da ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi annabi Ibrahim da waɗansu kalmomi ba a faɗi kalmomin ba malamai ne suka ce aikin haji wani suka ce sunan alfitra wani suka ce aiki kaza Allah ce bi kalimati fa'atahunna sai ya cika waɗannan ayyuka abinda Allah jarrabe shi da shi ɗin nan sai da ya cika su ya kawo su daidai wala kada a hidna ila a ah, annabi ibrahim sai cika su daidai ayat ta kwanta za ta zo sai cika su daidai sa'an nan sai Allah ya ce qala inni ja'iluka lin-nasi imama to yanzu tunda ka ci jarrabawa yanzu zan sa ka zamo shugaban mutane abin koyi qudwatan yuktada bika yaushe Allah ya bashi wannan jagoranci yaushe Allah ya bashi wannan shahada yaushe Allah ya bashi wannan daukaka sai da Allah ya jarrabe shi in ka karanta tarihin annabawa manzannai za ga annabi Musa ya ta fama da bani Isra'ila to in ka zo wajen annabi Ibrahima to sai ka tau sai ka ji wani irin sai ka ga wata irin matsala mai ban mamaki farko ya abaci la da shaitana ya abaci sai da ya fara daga gida da mahaifinsa aka ce a jefa shi wuta aka ce a yi mishi kaza ba jarraba wanda Allah ya mishi jarraba ɗaya ɗaya ɗaya masu masu wahala wanda in aka jarrabi mutum ya zo da ɗaya in bai hankali ba ma sai ya yi ridda sai da aka ce a jefa shi mai wuta wa kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahima ba haka bane ba Allah ya jarrabe shi yana Allah ya jarrabe shi da matarsa da yake so da dan ɗansa da yake so aka ce ka aje su daji ka kama hanya kai tafiyarka banda Allah ya zai wannan ya kama hanya tirye tirye zai dauke su je ya sauke su ya aje su to na bar ku lafiya tace Allah ne ya ka kai haka ya ce eh tace to Allah ko ba zai tozartar da mu ba yanzu duk malamin duk wazin ka aka ce ka dauki ka da danka kai rijiyar zaki da magaruba ka aje su kai tafiyar ka ai an daina ai an daina wa'azin kenan ko aje sai je aje su ce rabbi ya Allah madaukin sarki inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharrami rabbana li yuqimu salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi warzuqhum min ath-thamarati la'allahum abinda ya faɗa kenan yace ya Allah barke su kashi na dauki iyalai na na je na ajiye su biwadin ba ba gonaki ba abinci ba ruwa ba komai rabbana li salata ba don komai ba don a tsayar da sallah <coughs> haka annabi ibrahim ya faɗa sa'an nan yana tafiya da matarsa suka je suka samu Allah jarabe su da wani sarki a zalimi shi kuma duk mace komin kyauki duk abin da ke tare da ke in ba mai miji ne baya son ki sai mace mai miji suka sauka gari sai labari ya kai ga wani mutum ya zo da wata kyakkyawan mace ya zo da kaza kaza kaza kaza sai aka je aka faɗa masarki sai sai a taho da shi aka taho da shi sarki yana masa interview ya gani in matarsa ce to za a kwace iya ce a yar uwa ta ce da ce matarsa ce to shi ke nan sai ce yar uwarsa ce sai aka ce to aji a taho da ita sai mazai zai ce bata kya ga in ya tambaye ki ce ke yar uwata ce haka na fada na ce ke yar uwata ce saboda ke kadai ce yar uwata a cikin addini kaga tawili duk inda ka kai sai kai tawili wata rana sa na a samu fita ba haka bane ba saboda ke kadai ce yar uwata a cikin addini nan ki ce ke yar uwata ce da ya kira ta sai ya zo ita wani abu ya tashi ki kira sunana ko ke a'a ta ce ya Allah madaukakin sarki ka sani ka shaida na kare eh, kaina na katangi kaina ba wanda ya taba saduwa da ni sai mijina ya Allah madaukin sarki in ka san abin da nayi a gaskiya ne dan kai nayi Allah kada ka dora wannan kafiri a kaina wannan azzalimi haka ta faɗa mijinta ne annabi ibrahim ulul azmi minar rusuli kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma bai hada ta da kanshi bai hada ta da Allah duk wanda zai hada ka da wata zai zo babu shi annabi ibrahim da kanshi yana ya guji wannan mutum balle ita da ta kadaita da shi kuma ina annabi ibrahima ya a ce a kawo shi a daure shi amma da ta koma ga Allah madaukakin sarki ya Allah madaukakin ta yi tawassuli da katange kanta da ta yi ba ta yi fasikanci ba duk sa'an da ya taso mata sai ya je har ya ji kaman wuta za ta kama shi kaman transformer ce za ta kama shi sai dai ya haka so uku ya kai ku zo ku ɗauki wannan ba mutum bace ba mutum bace wannan ku zo ku dauke ta ku tafi da ita annabi ibrahim haka aka ce aka Allah ya jarrabe shi da kaza Allah ya jarrabe shi da kaza da iyaye ya fara da gida da iyayensa yazo da mai unguwa da mai gari da menene yazo ce kai fakiduni jami'a wala tunziruni kai duk nayi muku tawaye duk abin da za ku yi ku yi aka ce aje aje jefa shi wuta aka ce ka ɗauki iyalanka ka je ka ajiye sa'annan kuma aka je aka ce sai ku je ku gina kaba kai da ɗanka wa iz yarfa'u ibrahim alqawaid min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna Allah madaukin sarki ya jarrabe su matsaloli masu wahala da yake ulul azmi min rusuli ne sai da ya ci jarrabawa sai Allah ce fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman ni zan saka ka zamo limami shugaba jagora abin koyi qala wa min yace ya Allah barki sarki ta ma za su samu wannan shugabanci da jagoranci shi yasa duk wanda zai jagoranci sai an jarrabe shi an gani sai an tabbatar da azalimi ne ko adili ne mai mutunci ne ko mara mutunci ne mai menene baki daya sai an samu to ba ba ne yana da adalci yana da mutunci yana da kamewa yana kula da addini sai a ce kai ne kanto kai ne kai ne kansula kai ne kantoma kai ne commissioner kai ne gwamna kai ne minista kai ne mataimakin shugaban kasa kai ne shugaban kasa kai ne sarki kai ne kaza kaza sai an tattaro wayannan siffofin sai an gwada kowa an gani tukunna amma mutum yana son ya zama shugabanci sanadiyan neman shugabanci ya je sa kashe dan adam ya je ya tsafi ya zai mai yaushe zai zauna kan zai dare kan wannan kujerar ku zauna lafiya har abada tun daga hanyar neman wannan abin aka bar hanya to kike shi ke da zaman lafiya kuma ya kare inni ja'iruka lin-nasi imaman qala wa min zurriyati yace ya Allah madaukin sarki zuri'ata ma za ta samu wannan jagoranci samu wannan shugabanci saboda yana son zuriyarsa su ba su gaje shi qala sai Allah madaukin sarki ce la yanalu ahadi la yanalu ahadi azzalimina alkawarin da na yi ba zai shafi azzalimai ba duk azzalimi ba zai samu wannan shugabanci ba ba zai samu wannan albarka ba ba zai samu wannan annabci ko manzanci ba ba zai samu wannan jagoranci ba wannan addu'ar da kai ba za ta shafe shi ba har abada azzalimai to shi yasa aka ce bai dace ba a ba azzalimi ya zama shine shugaba ko shine alkali ko shine mufti ko shine mai kaza kaza sai an samu adili aka ce azzalimi in ya rawaito hadisi ma ba a karba yaushe za a ba shugabanci ya zama shine kansila ya zama shine chairman kantoma shine kwamishina shine gwamna shine minista shine mataimaki shine shugaba shine sarki shine malami shine mai wa'azi shine sa'annan kuma zalimi dan Allah ya shi duniyar nan za ta zauna lafiya ga abin da annabi ibrahim aka qala la yanalu ahdi zalimina haka Allah madaukakin sarki ya faɗa shi sa kai ma in za ka zabi wanda zai zama ka shugaba ka kalli wane ne mai shi wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nas ku tuna lokacin da muka saka ka'aba ta zamo masabatan mahallu ittijahil anzar ma'ana masabatan makoman mutane mutane na son su je ka'aba suna son su je su yi aikin haji suna son su je su yi aikin umara shi yasa ce waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim tahwa tahwi ilaihim warzuquhum min as-sabarati wannan addu'a ce ta annabi ibrahima zai mutum zai je biya visa zai je sha wahala ya shiga jirgi yana sauka jidda yana kai maka yana ganin kaba ya manta da duk wahalhalun da yake ciki ya je aikin ya je dawafi tun yana sha'awan abin har ya zo ya gaji kasan makka kowa na son ya je ya ibada amma kasan makka kuma na da matsala daya in bukatunka duk suka kare ka gama bukatunka aka ce ka zo ka jinkirta kwana daya shi ya zama ma matsala da ka je kana so kai komai har kai abubuwa duk ka gama aka ce jirgin ku zai tashi yau kuna jidda kuma aka ce jirgi bai zo ba kwana ɗaya din nan sai hankalinka ya tashi kana Allah Allah ka koma garin ku saboda ka gaji komai ya fita ka fita komai ya ishe ka kana Allah Allah ka koma garin ku ka gaji ka jima da barin gida kana Allah Allah ka koma ga iyalai ga abubuwa da yawa to kana saukowa gida kuma shikenan sai ka kama mafarki kana tunanin ga ka makka ga ka ka'aba ga ka madina ga ka masallacin annabi Allah ya sa ba in samu in koma wani daga rannan zai fara tara kudin koma shine waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim duk wahalan da kai kana dawowa gida kuma sai zuciyarka ta koma can masabatan linnas wa amnan da aminci wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ku yi sallah wajen makama ibrahima bayan tawafi wa ahidna ila ibrahima wa Isma'ila muka yi umarni ma Ibrahima da Isma'ila me muka ce musu an tahira baitiya ku tsarkake ɗakin Allah baitiya ɗaki na Allah ya danganta ɗakin kaba zuwa gare shi idafatu tashrifin an tahira baitiya litta'ifina ku tsarkake ɗakina gabarin gumakai gabarin shirka gabarin kafirci gabarin eh, eh, kazanta duk wani abin da yake kazanta ne hissan wa ma'anar duk a tsarkake ɗakin ka'aba haka duk masallatan Allah ake so wal akifina da wanda suke lizimta zama maka ko masu itikafi war ruka sujudi da masu ruku'i da masu sujada masu sallah kenan wai a tsaftace ka'aba a cire gumakai a wanke a cire duk wani abin da yake shirka ko kafirci ko bid'a ko menene sa'annan kuma a tsabtace masallacin ya zama tsab wanda zai zo ya sallah ya zama na tun da ya bar wajen duk duniya inda zai je ba zai taba ganin waje mai tsafta ba kamar wannan waje to shi ne yanzu ake aiwatarwa da lokacin da al'amura ba su ba kuɗi da yawa matsaloli suna da ɗan wahalhalu wahal kaɗan za a tsaya ne ana tsawa mutum ya zo da gemun shi yana tsaye su ne hayatul amr bil ma'ruf in ka zo aka yabo ya tsawata maka a tsawata ma wannan sai suka yi suka gaji suka ga wanda ka tsawata ma jiya ba shi zai zo yau ba wanda kai fada da shi yau ba shi zai zo gobe ba to menene maganin wannan al'amarin za kafa doka a daina tsawata ma kowa ma duyufin rahmani ne to ya za a yi aka kamfani aka ɗauka aiki kana zuwa duk abin da kake kana gamawa sai ake wai wurin sakan ɗaya wajen ya zama kamar ba komai ba ka jefar da abu ne ka zubar da wani abu ne wani abu ne ya fari nan da nan sai a sa abu a kewaye wajen nan da nan an wanke an share ya bushe kamar ba a yi ba an tsahira baitiya litta'ifina wal akifina war rukka sujud wa iz qala ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji ya kira shi da sunan rububiya rabbi ya ubangiji na ya mahalicin mu ya mai arzuta mu ya wanda zai kashe mu ya raya mu ya muna sakayya muqtadar rububiya kenan rabbi ij'al hadha baladan aminan Allah ka sa wannan ya zamo gari ne amintaccen gari warzuq ahlahu min samarati ka azurta mazauna makka da amfanin gona da hatsi da abinci da komai haka Allah ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu nasu min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati hum yakfuruna kalla abadan bai dace haka ba to saboda wannan addu'a albarkacin wannan addu'a ta annabi ibrahima duk wanda ya je aikin umra ko aikin hajji sai ya tabbatar da cewa allah ya karbi addu'an annabi ibrahima kasan makka ba kayan rafi ba kayan lambu ba lemu ba ayaba ba medene ba apple ba komai sai da bino sai abincin da suka saba amma duk inda ka fito a duniya sai ka zo ka ga amfanin gona kayan lambu na kasanku waɗanda gashi nan ana amfani da su ku a kasan ku yanzu ba kakan abin bane babu shi kuna nema babu amma gashi maka kuma da yawa ku ne kuke shuka wannan kuke apple kuke ayaba kuke lemu kuke kaza kuke duk kasan saudiya ba a yi wayannan baki kasan maka ba a yi amma ku kun shuka ya fito an girbe kun gama kakansa ta wuce ba ku da shi kuna nema babu amma an ka zo maka sai gasinan nan da yawa kamar nan aka shuka su shi da suka ce albarkacin addu'an annabi ibrahim in daga masar ka fito in indonesia ka fito in birnin sham in maghrib ko ina ka fito zaka zo ka tarar da maka cike makil da abubuwan da ku da kuke ku da kuke noma su ma ba ku da shi a kasan kuma kasuwanci sai ka yi mamaki kasuwanci a kasan makka a cikin dare za ku zo a kwashi kayan kanti kaf an sai kun je ko ajiye da asuba za ka fito kuma shago cikin kantin cike makil kamar ba a dauki komai ba ya aka yi ya ake yi Eh, na kasar Najeriya da ya kawo kaya ga ana sai an zo mutum ɗaya ya sai mutum biyu shi zai koyi ai abin yayi karanci ne ai abin babu ne yanzu ai kaza kaza ne gobe shi zai kara kudi a a su ba haka suke yi ba sai ku sai duk abin da za ku saya ku je ku cika dakunan da daddare kenan bayan lisha kan asuba ku zo kuma sai ku kantin cike makil da kayan da kuka saya kaman ba a sai ba suna nan ɓoye cikin dare za a ɗauki mota a je a kawo a shishirya kuma sabanin bakin mutum in kana son abin shi kai ne makiyin shi kana mutum zai zai aza doya yana tafiya ya gaji baya iya tafiya in ka tsare shi ko ya nama ya gaji kai wannan nawa nawa nawa annabi eh, sai sai na ce maka wannan yana tunanin ya zai ya cuce ka kuma yana wahala ya gaji yana tusa sai ya gama wahal da kai yace gaskiya kake so to ka taba ganin wannan rayuwar kana wahala ka ji nauyi ana son abin ka ka fada mana a sai kai ka karbi kudi ka kuma wahala ka rage maka kanka wahala amma su kasar Saudiya za ka yi mamaki kasuwanci mai ban mamaki akwai lokacin da ɗalibai suka zo daga kasar America su awwan su ware da menene radio suka sai a kasar Madina muna dan jami'ar Islamiyya suka ce wannan radio America aka kera ta amma nan tafi arha da kasar America ce wannan radio kasan mu aka kira ta america amma farashin ta nan madina da ya saya ya farashi ya fi sauki ya fi arha da kasan america yaushe za a iya kama su a cikin rayuwa ga addini suka ce in dai makka ne da madina masallaci a kashe kuɗi bila hisabi kar a yi lissafi suka ce ko kwandala ɗaya saura a jehunsu sai an kashe makka da madina shi yasa wannan sarki sai ya zo ya gama rayuwarsa kakaf yayi yi gwaninta shi yana gamawa yana mutuwa sai ce ai yanzu aka fara aiki ba dai harami ba yanzu aka fara yanzu aka fara yanzu duk wanda za shi maka kowa ya tabbatar da shi kuma sabon sarki ya kara fada da mutane an je nesa har kusa da kuburi ba abinda da ke gabansu ya za a yi ka'aba ya shi yasa duk wanda ya je aikin hajji ko aikin umara za ka ga kyau iya kyau a masallacin annabi da masallacin eh, ka'aba duk duniya inda ka je ba za ka ga tsari mai kyau fiye da wannan ba ba kudi aka kashe aka yi wa'annan ba kudi ake kashewa ana yi wa'annan ko warzuqhum min warzuq alahu min samarati man amana minhum billahi waanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhiri da ranar lahira qala sai Allah madaukin sarki ce wa man kafara duk wanda ya butulce ko ya kafirce fa umatti'uhu qalilan zan ji da shi daɗi kaɗan lokaci kaɗan ƙurarren lokaci thumma aftarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir nan na saka shi azaban wuta makoma ya munana Allah ya kiyaye اقرأ وإذ إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل gini kenan da aka yi annabawa guda biyu su ne injiniyoyin da suka yi gini ɗin ibrahimu wa ismailu a kalli waɗannan injiniyoyi da suke gini ɗakin Allah ne suke ginawa aikin Allah ne kuma Allah yake su yi amma duk da shi suna yi suna Allah ka karbi aikinmu Allah ka karbi aikinmu an ta kai ne fa'alun lima turidu in ya ga dama yake karba mai za ku yi amma mutum ya samu aiki wani Allah ya hore masa yana wa'azi ko yana karantarwa ko yana wani ciyarwa ko yana wani bada kuɗi yana ganin shi ya in Allah ya ga dama yake karba fa ya za ka yi wa iz ka tuna lokacin da yarfa'u ibrahimul qawaida alqawaid jam'u qa'ida shika-shikai ginshikan ginin ka'aba lokacin da ibrahimu yake ɗaukakawa min albaiti wa isma'ilu da shi da annabi ibrahim da annabi isma'il suna aikin da tubali da da kasa aka yi da bulo na kasa tubali aka yi ba siminti ba wani abin da kaza kaza kaza abin da yake kenan wannan ya mulmula ya gefo wannan ya kama ya sa wannan ya mulmula haka ya hada ya gefo wannan ya saka injiniyoyi guda biyu kenan kuma annabawa ne su suna wannan aiki suna wannan ginin me suke cewa rabbana taqabbal minna ya Allah madaukakin sarki ya ubangijinmu ka karban mana wannan aiki da muke yi aikin wa kuke yi wa ya sa kuku yi kuwa ne ne ku annabawa ne amma duk da shi sanin girman Allah madaukin sarki rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ina ba na wannan addu'a da suke dakin Allah ne kuma za ku yi ba kuɗi za ku karba ba ba sayarwa za ku yi ba ba abin da za ku yi kuma wa ya ce ku yi Allah ya ce ku yi kuma ko annabawa ne ko annabawa ne to ina ma na wannan addu'ar eh ya ce tawazu'anci ina ma na wannan addu'ar na eh Allah ya dada aikinsu ya ce tawazu'anci ya ce don Allah ya dada aikinsu ina ma na wannan addu'ar dan saboda mu koyi mu yi koyi da irin wa'annan abubuwa ina ma na wannan abu eh sanani tsoron Allah gina kaba aikin menene ibada addu'a kuma fa ma'ana ibada kan ibada ibada kenan cikin ibada saboda tsananin eh, sanin Allah madaukakin sarki da kankan da kai da kaskantar da kai da tawazu an ci gaba ga zatin Allah madaukakin sarki wa imana wannan addu'a kenan innaka Anta, samiul alim innaka tabbas kai ne Anta, samiul alim kai ne mai ji mai masani rabbana ya ubangijinmu waj'alna muslimaini laka ka saka mu zamo masu mika wuya gare ka mu guda biyu wa min zurriyatina da kuma zurriyanmu ummatan muslimatan laka ka sa cikin zurriyanmu kuma zuri'anmu ‘ya'ya da jikoki a samu al'umma musulmai wa arina manasikana ka nuna mana aikin hajjinmu ko almanasik jam'u mansak ya hada ibadu baki ɗaya ya hada kuma yana ɗaukan kuma manan aikin hajji wa tuba alaina ka karbi tubanmu innaka anta tawwabur rahim saboda tabbas kai ne mai karban tuban bayi kuma kai ne mai jin kai sa'an sai ya ci gaba da cewa rabbana wa ba'asihim rasulan minhum ya ubangijinmu ka aiko a cikinsu rasulan manzo minhum daga gare su yatlu alaihim yana karanta musu ayatika wa yu'allimuhum kitaba yana karantar da su alqur'ani wal hikmati da sunna wa yuzakkihim ya tsarkake su innaka antal aziz lallai tabbas kai ne buwayayyen sarki in aka ce buwayayyen sarki ko mai iko ko mai karfi ko mai menene to sai gaban ka ya faɗi duk sa ka samu buwaya da jabberanci in ba adalci in ba hikima to sai an yi zalunci kenan yasa duk sa da kawo irin wa'annan sifatu jabarut sai a kawo kuma sifa ta rahama sai a ce alhakim mai hikima buwaya buwayayyen sarki duk sa da aka ce mutum buwayayye ko mai karfi ko mai isa ko mai iko ko jabbari ko menene in babu hikima babu rahama a ciki to zalunci kenan za a yi to shi yasa duk sa na kawo irin wa'annan sifofi na Allah sai a cika ta da sifa ta rahama ko ta hikima don ka san wannan buwayan da jabberanci da ƙarfin da komai a kan hikima ake sarrafa su ba kan zalunci ba to Allah madaukakin sarki ya karbi addu'a annabi Ibrahima wa ba'ath fihim rasulan minhum sai aka aiko shi yasa manzo Allah ce ana da'awatu abi Ibrahima ni addu'ar mahaif um, mana annabi Ibrahima ne ni addu'a annabi Ibrahima ne annabi Ibrahima ya roka Allah ya sa cikin zurriyarsa wa ba fi minhum ya rasulan yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa yuzakkihim to sai Allah madaukakin sarki aka zo annabi ibrahima bani isra'ila annabi wane annabi wane har aka zo cikin zurriyan annabi isma'ila sai aka samu kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda annabi Ibrahima yana da ƴaƴa guda biyu annabawa ne annabi Isma'ila da annabi Ishaqa aka ce annabi Ishaqa zuri'an Yahudawa kenan annabi Isma'ila da aka zo cikin kabilan Bani Jurthum aka zo aka zauna a cikin kasan Hijaz kasan Makka aka zauna a haifi wannan a haifi wannan dama annabi Ibrahima ina ya zauna aka ce ya je aje su sai ya aje matarsa ina daji wani daji kusa da inda baitikal muharram rabbana inni askantu min zurriyati biwadi ghairi dhi zar'in yace me inda baitikal muharram dab da kusa da ɗakinka mai alfarma shine ummu isma'il tana zaune da ɗanta yaro na jin kishin ruwa ba ruwa kusa hankalin ta ya tashi hantar ta kada ta tashi ta sheka ta je nan ta dawo ta je nan ta dawo sai ta hango wani wuri ga tsuntsaye na sauka su tashi su sauka su tashi sai aka san inda ga tsuntsaye na wannan suna shawagi akwai ruwa wajen shine aka ce kai yi su bakwai yanzu kafin kai sai ka gaji a lokacin ita haka ta yi su bakwai a cikin kwanciyar hankali a cikin fanka da AC a'a a cikin tashin hankali ɗana jin kishin ruwa uba ya tafi ya bar mu biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram shike tana zuwa daga nan ta gano ruwan zamzam ga ruwa yana bulbulowa aka gyara aka gyaggyara wajen ta yada zango a wannan aka zauna duk kabilu suka zo tawo. kun zo za ku ci arziki amma mu ne fa da waje mu ke waje mu ke kun zo kun tarar da ni ni na kirkir ni na gano sai da na sha wahala kaza kaza kaza haka aka zauna inda baitikal muharram to shine sai aka samu ana tafiya ana tafiya har aka zo aka samu kakannin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har aka zo aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wancan addu'an da annabi Ibrahim sai ka ce ma an ce annabi Ibrahim je ka yada zango a wajen da danka Isma'ilu saboda za a zo a samu cikin jikokin shi wanda ya fi kowa aka je aka zauna wajen aka haifi kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har aka zo mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi iyayen su kenan har aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wannan albarka da alkhairi duk ya faru sanadiyan wahalhalu da wa'in suka sha annabi ibrahima ka'idar rayuwa da Allah ya ce zai masa baiwa sai ce wa min zurriyati dan Allah jin daɗin da aka yi daga baya a Ka'aba ko a Makka annabi Ibrahim ya dandana wannan abin bai dandana ba da shi yasa aka ce wanda ke da abu shine karshen wanda zai mora amma ban da Najeriya Najeriya masu rike da abu su ne farko wanda za su mora in kudi ya kare kare kan talakawa an fahimta duk sa'an da kake da hali duk sa'an da kake da mulki duk sa'an da kake da iko kai ne karshe wanda zai mori wannan abin misali kana da naira miliyan goma kana so ka gina gida na miliyan goma kafin a gina maka gida na miliyan goma me land safe sun karbi kuɗinsu su masu planning sun karbi kudin su kuɗin kana ta bayarwa ne ka sai kai kujera ka zauna daga kana ne mai share waje ya zo yi mai sare bishiyo ya zo ya yi mai sai da bulo ya zo ya kawo mai siminti ya kawo kowa sai ya samu kuɗi a ajihunka ya sai ma matarsa abinci ƴaƴansa ya biya musu kudin makaranta ya sai musu takalma yana sai an gama har a zo mai zanen gidan ya zo ya zana magini ya zo ya gina mai fenti ya zo mai fulamba ya zo mai kayan wutan lantarki ya zo sai an kai karshe kai ne karshe wanda zai fara morar gidan kafin kai ka mori gidan mutum dubu sun mori gidan wannan ya karba ya je san matarsa wannan ya biya kudin makarantar yansa wannan ya yi kaza wannan lokacin bayarwa kake sai an gama cin miliyan goma har karshen wanda zai aiki ciki shine mai fenti ko bayan fenti akwai wani aiki kuma sai mai fenti sai an gama to yanzu zaka zo ka gyara kafanka ka ka zaura duk wanda ya zo sai ka yanka ta bayan wuya sai da kowa ya sha sai da kowa ya ci arzikin sa annan kai da ke da ainihin arziki yanzu zaka fara ci to haka mai mulki haka mai dan siyasa haka shugabanni kamata yayi ashirin da biyar ga watan duniyar nan duk talakawa da yan fenshu da yan albashi da yan garatuti da yan allowance duk a biya kowa ya so in kudi zai kare su wa'ancan na sama su ne za su kwan a ciki to kaga duk yadda za a yi kar kuɗi kar kuɗi ya kare sai an yi amma ana yi ana fara kowa an bibiya shi masu miliyoyi masu kaza kaza kaza sai an zo masu fensho masu garatuti masu albashi sai wata ya kai kwana 32 33 sannan a ce an biyar an kai wa su ba kai su ba an yi kuskuren ce duk ana dabara sai kudin ya kai nan ce da an cire interest sannan a zo a biya talakawa to shi yasa ba yadda za a yi rayuwa ta samu saiti sai an dawo kan ka'ida ta rayuwa yanzu duk abin da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa duk abin da ake mora yanzu kasar saudiya sun ga sun san da man fetur dabino suke ci yanzu sauka kasan maka gani hatta mage maguna sai abincin da suke ci yafi abin da mutane ke ci wani wuri kaji za ka gani abinci za ka gani komai da komai addu'an wa annabi ibrahima kajin annabi ibrahima ya ci kaza daya a ciki ya ci tufaha daya a ciki me ya sha a jefa shi a wuta a je a je a ajiye shi inda wadin ghairi dhi zar'in ku zo ku gina ka'aba ku zo ki kaza kaza kaza kaza me yasa Allah in Allah ya dama sai a ce a kawo mutane guda dubu su su gina ka'aba amma ka ce daga kai da kai sai danka ku ne za ku yi wannan injiniyarin ku a fara a haka har foundation a gina har ya kai inda zai kai don ana gina da kasa zai yi in aka kai sama fa dole sai an hau sama wannan yayi ya jefo ko ya miko ayi. annabawa biyu su ne suka yi injiniyarin gina ka'aba suka roki Allah Allah wannan aiki da muke yi ga karban mana ga ba lada ya Allah ka sa ƴaƴanmu da jikokinmu su zo su mora ya Allah kaza kaza to ƴaƴa da jikoki sun zo suna mora yanzu waɗanda suka yi wahalan suka yi addu'a sun mori waɗannan abubuwa a'a su za su je lahira ne su karbi sakamakon su bi ghairi hisab in an bi ka'idar rayuwa aka ce to ai manya waɗanda su suke waɗanda alba kowanne cikinsu albashinsa na wata ɗaya zai ishe shi wata shida yana ci in gaskiya ake so amma ƙananan ma'aikata da malaman makaranta kowa albashin shi da kyar ake kai ƙarshen wata to wane ne ya kamata a fara biyan su albashinsu wa'anda wa'anda albashin ba zai kai su ba saboda wa'anda suna da kuɗi suna da dukiyar suna neman inda za su kashi ne shi yasa kowa ya samu kudi ya tara wanda yana so ya taya sakara wanda yana so ya kaza wa'anda malaman makaranta da ƙananan ma'aikata fama suke yi albashi ya kai su ashirin da biyar ga wata in aka yi musu adalci ana ba su ashirin su biyar ga wata lissafin zai fitan musu ba zai karye ba saboda ya ci bashi ya ce zai zo ya biya lokaci ya kai abincin da ya karbo ya bashi ya kare ba biya shi albashinsa sa ba zai iya komawa wajen wannan mutumin ba zai iya komawa ba kuma zai iya kwanan yunwa ba zai wace zagaya kuma ya je wajen wani ya karbi sabon abinci to lokacin da ya karbi wannan 25 ba a bashi ba 28 da 9 31 32 tukun aka biya shi in ya karbi kuɗin na farko zai ba ko na karshe bashin wa zai biya bashi ya hau kanshi guda biyu nawa zai fara biya na farko zai fara biya na biyun kuma fa yayyaya da shi na farko an shi ne permanent an saba karba na biyun an je ne an nemi alfarma dan Allah kwana kaza zan kawo in je ba na farkon kuma na biyun kuma shi ya sake hanya kenan to shi yasa ba yadda za a yi mutane su ji dadin rayuwa ko su samu kwanciyar hankali sai in an dawo kan haƙiƙanin rayuwa yadda ya kamata ta zamo Allah ma na fi man hadai wa afi na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم